yau a kulla nan gobe sai ga an buɗe nan yau a kulla nan sai ga an buɗe ya ya buɗe nan so eh, dama tsaro na cin kokarin su amma mutanen so suke eh, mutanen ƙasa su ce jam'iyyar nan namu ta kaza kuma dole ne fito fili mu ga kanmu gaskiya wannan mutane da sa hannunsu a ciki kuma da izinin Allah nan ba da ɗaya ba duk wanda yake da sa hannun shi asirin zai tuni.